Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin 14 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya koma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ASU tana gudanar da yajin aiki na tsawon makonni hudu. hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta kama abba kyari da wasu mutane hudu bayan sa'o'i kaɗan da ta ayyana neman sa ruwa a jallo a bisa zarginsa da hannu a aikata laifin zamba a harkar kama masu fataucin miyagun ƙwayoyin a jamhuriyar niger kuma gwamnatin ƙasar ta kaddamar da tsarin ayyukan agajin gaggawa domin wasu miliyoyin 'yan ƙasar da ke cikin matsanancin hali na karancin cimaka muna kuma dauke da rahoto na musamman akan shirin tsige mataimakin gwamnan zamfara barista mahadi aliyu busau akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban kasar jamus olaf scholz ya faɗa a yau litinin cewa kasashen yammaci na a shirye su yi muhimmiyar ganawa da rasha game da batutuwan tsaro a kasashen turai amma kuma suna so shugaban rasha vladimir putin ya sassauta barazanarsa ta yiwuwar mamaye ukraine Scholz ya yi wa kremlin wannan tayin ne bayan da ya gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky a kiev duk da cewa amurka da kasashen kawancenta sun yi gargadin tayu putin zai kaddamar da gagarumin farmaki a kan ukraine cikin 'yan kwanakin nan da makami mai linzami da kuma hari ta sama daɗin daɗawa da farmaki ta ƙasa nan take dai ba a samu wani martani ba daga rasha akan kalaman sholes Ko da yake a baya, ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya ba Putin shawarar ya ci gaba da tattaunawa da Amurka da kasashen NATO, duk da cewa kasashen yammaci sun yi watsi da babbar bukatar Putin ta hana yiwuwar Ukraine ta zama mambar kungiyar haɗin gwiwar dakarun NATO. indiya za ta fara tura tan dubu hamsin na alkama zuwa afghanistan ta pakistan a mako mai zuwa a wani haɗin gwiwa na ba sabon ba tsakanin ƙasashen biyu da ba sa ga maciji don taimakawa miliyoyin 'yan afghanistan da ke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci a watan nuwamban bara ne afghanistan ta amincewa indiya akan buƙatar tura alkama ta yankunanta kuma ɓangarorin biyu yanzu sun tsara hanyoyin da za a yi dakon alkamar. alkamar jami'an pakistan ne suka tabbatar da haka a yau litinin shirin ya buƙaci manyan motocin afghanistan su ɗauko alkamar daga india daga nan su bi da kayan ta iyakar waga da ke pakistan zuwa jalalabad da ke afghanistan Jami'ai sun ce an shirya a ranar 22 ga watan nan na Fabrairu. Ayarin motocin dakon hatsin na farko zai bar garin Attari da ke bakin iyakar India zuwa Jalalabad ya bi ta Torkam da ke arewa masu gabashin Pakistan inda ake tsallaka iyaka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin a nan Amurka aka shirya fara shari'ar wani tsohon ma'aikacin bankin Goldman Sachs na kasar Malaysia da ake zargi da taimakawa wajen yin sama da faɗi da ɗaruruwan miliyoyin dala amurka daga asusun 1mdb na ƙasar shari'ar da ta yiwu ta yi ƙarin haske akan matakan da bankin ya ɗauka game da gargaɗin cin hanci da rashawa da ya samu. roger ng tsohon shugaban bankin goldman na malaysia shine zai zama na farko kuma ta yiwu shi kadai ne zai taba zuwa amurka don a yi masa shari'a akan wata badakalar kuɗi a tarihin harkokin kuɗi da na hannun jari a amurka tsohon shugaban ng timothy lesnar ya amince da laifin da aka tuhume shi da shi na halasta kuɗin haram da rashawa a shekarar 2018 yayin da wani reshen bankin goldman ya amince da laifin hada baki wajen saba dokar yaƙi da cin hanci ta amurka a shekarar 2020 NG dai ya ƙi amince da laifuffuka uku na haɗin baki wajen halasta kuɗin haram da saba dokar yaƙi da cin hanci da ake tuhumarsa da su. A yau Litinin za a fara gabatar da bayanin shari'ar a wata kotun tarayya da ke unguwar Brooklyn a birnin New York. Matar Alexei Navalny mutumin da ke sukan fadar Kremlin da ke tsare a kurkuku yanzu ta caccaki hukumomin Rasha a jajibirin zaman shari'ar Navalny karo na uku da ta yiwu a tsawaita hukuncin da aka yanke masa da sama da shekara goma. Navalny mai sukar shugaba Vladimir Putin a kasar a watan Fabrairun bara ya fara zaman gidan yari na tsawon shekara biyu da rabi saboda wasu tsofaffin tuhume-tuhume a kan zamba bayan da ya tsira daga gubar da aka sanya masa abinda shi da kasashen yammacin duniya suka dora laifin akan fadar Kremlin. Gobe Talata aka shirya yin wani zaman shari'ar a gidan yaron da Navalny yake a wajen Moscow akan karin wasu zarge-zargen na zamba da wulakanta kotu da ake yi masa. Ku saurare ni ku matsorata marasa gaskiya. Ina bukatar a bar in halarci zaman shari'ar mai gidana. Abinda Yulia Navalny 'yar shekara 45 ta rubuta kenan a shafinta na Instagram. Sama da shekara 20 kenan da alexi da Yulia suka yi aure kuma suna da 'ya'ya biyu. Navalny ya ce sabon zargin da ake yi masa abin takaici ne da su kansu mahukuntan ke tsoron yin shari'a a birnin Moscow. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta ASU ta shiga yajin aiki na makonni hudu a wani mataki na yin gargaɗi ga gwamnatin ƙasar bisa alƙawarin da ta ɗauka kuma ta gaza cika mata hakan ya biyo bayan wata ganawar sirri da mambobin majalisar zantarwar kungiyar da wakilan ma'aikatar kwadago da samar da ayyuka suka ɗauka da safiyar yau sha hudu ga watan fabrairun shekarar 2022 daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Wannan hukunci da ya biyo bayan dogon zaman da kungiyar ta malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta yi inda majalisar zattaswar kungiyar ta aminta amince za a tafi yajin aiki na wata guda don ya zama jan kunne ga gwamnatin tarayya don ta amsa bukatunta ta yi abin da ya kamata ko kuma su tafi yajin aiki na dindindin. Dr. Chris Pinuma shi ke zama mataimakin shugaban kungiyar ta ƙasa. Abin da ya sa muka sake koma kan yajin aikin da da muka suspending shine gwamnati bata cika alkawalin da suka mana ba mun rubuta musu mun haɗu da su kowane lokaci suna alkawali za su yi amma mun ga cewa dai ko ba za su iya yi ba ne ba su gaya mana ba kowane lokacin da mun haɗu suna ce mana za su yi amma sai ga lokaci na tafiya shi yasa muka ce za mu koma yajin aikin da da muka dakatar da shi wannan da ba shine karin farko da kungiyar ta malaman jami'o'i ke irin wannan barazana ta shiga yajin aiki ba sai dai a cewar dr abdulhakim garba malami a jami'a ta kaduna juna kamata yi gwamnati ta duba matsalar da ke haifar da yawan yajin aikin malaman jami'o'i a kasar. Lalle eh za a iya ganin laifin asu cewa sun tafi sun tafi strike. Abin da ke faruwa shine cewa su ma sai a diba abin da yasa suke tafiya yajin aikin. Misali sun ce a kyautata abubuwa kayan aiki a makaranta wanda za a ga jami'o'in Najeriya ba abin da illa abin da suke iya yi face a ce kawai a koyar ma yara practical ba a iya yi yaro sai ya fito sannan sai ta tsantan practicals har ya ya iya. Amma kusan abin da ake koya kamata a koya a sani cikin makaranta ba a sani shi so babban illa irin wannan abubuwan shine cewa ya kamata su asusu su rika kokari dai farko dai su ba ga gwamnati uzuri ita kuma gwamnati ita ma ya kamata a ce tana cika alkawari lokacin da ya dace daga ƙarshe ni shawarar da zan bada shine cewa tattaunawa dai ka a gaza shine babban abu muhimmanci wanda ya kamata a ce an yi saboda a samu nasara game da wannan abu farfesa tahir marman da ke zama shugaban jami'ar bes da ke abuja ya bayyana illar da yawan yajin aiki na malaman jami'o'i a najeriya ke haifar da sha'anin ilimi a kasar. Yajin aiki musamman a jamhuri na university na Najeriya ba karmi kuma baya ya kama na ba. Don makaranta yana bukatan lokaci da kuma ɗalibai da za su zauna na samu natsuwa su yi karatu. A zauna kuma a yi research har yanzu don mutane su samu su ba da nasu gudunmawa cin gaba na ilimi a duniya gaba daya. Abin da yake faruwa irin yawan yajin aiki da ake ta samu a kasar na ba karmi kuma baya ya kama na ba don yanzu ya sa certificate da suke fitowa daga university musamman na jama'a gaba daya ba wai na kudi ba baya samun mutunci da tasiri a kasashen duniya gaba daya don haka gaskiya ba karmi ta'adi abun yake kawo mana ba a kasa nan kungiyar dai ta ja hankalin gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta yi duba kan lamarin tare da gujewa durƙushewar ayyukan ilimi na jami'o'in kasar baki daya shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gaida shamsi hamza da wannan rahoton kasa da mako guda da hukumar kula da harkokin 'yan sandan najeriya wato psc ta bawa rundunar 'yan sandan kasar wa'adin makonni biyu da ta kammala bincike da take yi a game da batun alakar mataimakin kwamishinan 'yan sanda da aka dakatar abba kyari da dan damfarar yanar gizon nan abbas ramon da aka fi sani da hash Fofi. hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta kama abba kyari da wasu mutane hudu bayan sa'o'i kaɗan da ta ayyana neman sa ruwa a jallo a bisa zarginsa da hannu a aikata laifin zamba a harkar kama masu fataucin miyagun kwayoyin daga abuja ga rahoton halima abdulra'uf wannan sura makannan su ne masu dot ɗayan jaka biyu ne ɗayan kuma muryar DCP Abba Kyari kenan cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen yanar gizo inda yake tattaunawa da wani jami'in ndla e a game da yadda za su maye gurbin wasu daga cikin kilogram 25 na hodar iblis da aka kama wani mai safara da shi kamar yadda kakakin NDLE Femi Baba Femi ya tabbatar a ranar Litinin ne hukumar ndla e ta ayyana neman DCP Abba jefa kyari ruwa a jalu a bisa zargin alaka da safarar miyagun kwayoyi a wani taron manema labarai a birnin tarayya Abuja. Today we are forced to declare one of such law enforcement agents wanted in the presence of suspended DCP Abba Kyari. With intelligence at our disposal, the agency believes strongly that DCP Kyari is a member of a drug cartel that operates in Brazil, Ethiopia, Nigeria illicit drug pipeline. Sai dai lauyan DCP Kyari barista Hamza Dantani ya ce. kike samun labarin na haka ne ma nake samun labari kuma ka'idan doka zan iya cewa na Najeriya akwai dokoki da yawa kafin ka ci mutum akwai ka'ida da zaka bi kuma musamman zan iya cewa miki shi DCP Abubakar yana karkashin hukumar 'yan sanda ne da yake anan yake aiki ana wa tunani NDLA su ma doka ne ya kafa su kuma ya kamata a ce kafin su fara sanarwa akan cewa suna neman tsaruwa a jallo ya kamata su fara aika wasiƙa ga babban inspector general na 'yan sanda da takardar gayyata akan cewa suna neman ɗaya daga cikin jami'in a da nake ganin a fuskar doka ba daidai bane a ce za a je social social media ko a kira yan jaridu a ba da sanarwa ana neman mutum ba tare da an bashi ma da gayata ba abin da nake so jama'a su fahimta nan shine shi abba kyari yana aiki a ko hukumar yan sanda ya kamata a ce mutane su fahimci akwai shugabannin su yau idan abba kyari ne laifi ma yan sanda ko yi laifi ba abba kyari za a kira suna ba za a kira inspector general police ko ana aka kai ba abba kyari ba to ni a nawa tunani abin ya ban mamaki NDLA a ce suna neman DCP abba kyari ina ganin kamar ma kasar namu har yanzu akan a ce ana bin doka ina ganin su kansu NDLA ba ya kamata ma a tuhumi shi eh to zan iya cewa na kalli bidiyon amma har yanzu wannan bidiyo din ba wani gamsasshen bayani da yake nuna mai kallo ga abin da shi DCP Abba Kyari yake na farko na biyu magana ne tsakanin su da wani jami'i a wannan bidiyo wanda kuma shi mutum ne da yake jami'i ne na sirri ko kuma jami'i ne na tsaro yawa wanda zai iya yin interview ko kuma zai iya neman bayani akan akan kuma menene a wani bangare kuwa kasa da sa'o'i goma da ayyana neman Abba Kyari ruwa a Jallo kakakin NDLEA ya tabbatar da kama shi tare tare da wasu mutane hudu a ranar Litinin. Idan ana iya tunawa, kafin nan 'yan sanda ta dakatar da shi a bisa zargin alaka da wani dan damfarar yanar gizo wato HPP wanda ke tsari a kasar Amurka. DCP Kyari shine kwamandan sashen tattara bayanan sirri na rundunar 'yan sandan kasar Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, nigeria. A gaida Halima Abdulrahman da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kaddamar da wani fasalin ayyukan agajin gaggawa domin wasu miliyoyin 'yan kasar da ke cikin matsanancin hali na karancin cimaka da waɗanda ke cikin hali na buƙatar abinci mai gina jiki sakamakon fari da aka yi fama da shi a damanar da ta gabata wakilin Murya amurka a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Taron majalisar ministoci na ƙarshen makon da ya gabata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum ne yanke shawarar soma zartar da matakan da ke kunshe a fasalin agajin gaugawa wato plan de soutien domin 'yan ƙasar sama da miliyan shida da ke cikin halin buƙatar cimaka. yayin da wasu sama da miliyan biyu ke bukatar abinci mai gina jiki sanadiyar farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata mai ba firaministan nijar shawara a fannin ayyukan bunƙasa noma da kiwo dr abubakar manzo ya yi mana karin bayani game da mahimmancin ɗaukan wannan mataki shi wannan tsarin da aka yi don saboda bana a kiyaye matsaloli kuma a shirya ma damana mai zauwa da hamma bayan damana to a bisa kan wannan ne aka yi lissafin kusan miliyan shida in aka ƙara da waɗancan wanda suke sakamakon damuna wadda bata bada ba shi ne ke bada kusan miliyan takwas na mutanen da ya kamata a yi kabi ana kama su taimako lokaci zuwa lokaci har lokacin za a kai damuna kuma har lokacin bayan damuna saboda a ba su karfin gwiwa da kuma kayan aikin da su tunkari wannan rani da kuma abubuwan za su shirya ma damuna in Allah kai mu da rai da lahiya eh, mai zuwa. garramar damana wani al'amari ne da ya zama wa jama'ar Nijar jiki saboda dalilai masu nasaba da illolin canjin yanayi abin da ya sa shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform peizan Shububanya ke ganin. Babu wata hanya da agare mu yau in ba eh, abin da aka ce manoman rani ba. tun da yanzu ilmi ya ba mu dama yanzu ana iya a yi noma dindindin wata goma sha biyu din duka ana iya a yi noma ba da wata tsaya cikin sanyi sanyin nan kana iya ka su kuma ka samu eh, iri gare su akwai wajen haɗi akwai wajen dawa akwai wajen shinkawa akwai wajen wace a irin wannan lokaci na neman hanyoyin tallafa wa talakawan da suka fada halin karancin abinci hukumomin nijar kan waiwayi kasashe masu hannu da shuni da kungiyoyin kasa da kasa domin su a agasa a ra'ayin jori ibrahim na kungiyar alternative mai kare hakkin jama'a a fannin cimaka dole ne kasar ta canza tsari da gwamnatin da kasashe masu hannu da shuni masu kamusu tallafi an dogara ne bisa kan kawo tallafi a baiwa mutane wani dan gina kaci wani abincin da za a taimaka musu alhali ana so a murkusar da matsala ta karancin abincin kasashe kamar irin namu ai tsari na gari wanda za a ba su dama su samu iri ingantacce su samu horo ingantacce wanda za su bunƙasa bunƙasar da arziki cikin gonakansu da hilallakai na noma da kiwo da sauransu. Noma da kiwo na kan gaban ayyukan da jama'ar Nijar ke dogaro a kansu sai dai sannan a hankali waɗannan fannoni na fuskantar koma baya a kowace shekara sanadiyar matsalolin canjin yanayi a kasar da tun fil azal ke fama da kwararowar hamada yayin da matsalolin tsaro a yankin tafkin chadi da yankin sahel suka takaita kai da kawo manoma da makiyaya a wani lokacin da duniya gaba daya ta fada halin matsin tattalin arziki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto kar a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga dan birnin washington dc Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Shehu yar jau literature Esloba ɗauke da sako ga al'ummar Najeriya. Najeriya, Najeriya, Najeriya babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar Najeriya. Nigeria. sallama nake gare ku al'umma. ƙasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan shirin tsige mataimakin gwamnan Zamfara barista Mahadi Aliyu Gusau. Ga Sadi Shaibu Malumfashi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. A Najeriya, 'yan majalisar jihar Zamfara da ke arewacin kasar yanzu sun shiga mataki na biyu bisa yunkurin tsige mataimakin gwamna barista Mahadi Aliyu Gusau a ƙarshen makon da ya gabata. alhamis din da ta gabata ne 'yan majalisa suka fara matakin farko inda makaddashin kakakin majalisar honorable musa bawa 'yan kuzo ya gabatar da kudirin da ke neman amincewar 'yan majalisa na batun tsige mataimakin gwamna barista mahadi aliyu gusau Kudirin ya sami amincewar Honorable Yusuf Alassan Kanoma mai wakiltar mazabar Maru ta Arewa. Nan take a kawun majalisar Alhaji Shehu Anka ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar da suka halarci zaman na wannan lokaci da lasar sakaliya. Davis, Deputy Clerk, will record for DICE and the uh, Director of Business Management will also record for the news. I will start uh, to call one by one. This message from the what we received from Number one, Honorable Yusuf from Ankara constituency. Honorable Nur Ayo, Honorable Ibrahim Muhammad Bukwim, Bukwim constituency. Aye. Honorable Said Ahim, Bukwim South constituency. Aye. Honorable Kabiru Magan, Bukwim East constituency. Aye. Honorable Masoud Bedalo, Bukwim West constituency. Aye. Honorable Masoud Mohammed. Aye. Honorable Abunasir Ibrahim, Gumi 2. Aye. Honorable Zaharuddin El Sada, Honorable Mobile Aye. Honorable Farooq Musa Musala, Murad Umar. honorable nasir atiku muradin tu honorable yusuf alhassan m one north Honorable Speaker, my honorable colleagues, my Honorable Shamsuddin Hassan, Latin Honorable Musa Baum, Musa Tape East. Honorable Tape West. Bisa kidayar da aka yi, 'yan majalisa sha takwas sun bada goyon baya ita dai majalisar ta zamfara tana da membobi ashirin biyu daga ciki sun rasu uku kuma ba su samu zama majalisar ba kenan sha bisa ashirin ya haura kashi ɗaya bisa uku da ake nema bisa yadda tsarin mulki ya zayyana idan za a cire mataimakin gwamna daga mukaminsa wannan amincewa da aka samu shi ya baiwa majalisar shiga mataki na biyu na aikewa babban jojin jihar Justice Kulu Aliyu Isa bukatar a kafa kwamitin da zai binciki zarge-zargen da ake yi wa dafati gabna kamar yadda tsarin mulki ya zayyana. To a dangane da wannan al'amari ya sanya na tuntuɓe sakataren jam'iyyar PDP maji ko me martanin da za su bada dangane da wannan yankuri na tsige mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara? to ai magana cigewa ai ta taso ne rashin bin shi APC To kuma an riga an ba da code order. Code order ba wai ta sati guda ba ce ko ta wata guda. Sai an kare kes. Yanzu zuwa za a yi adireshin a izali a kanin PDP da APC a rihe kes din za a yi ruling. Don haka shi alkalin wance kowa ya tsaya wurin shi. To su suna son su yi bikin ɗin doka don su yi gaugawa in kashin a kai wancan lokacin suna son su bata ma shi mai girma mataimakin gwamna suna. Kaji dalilin da suke gaugawa. Mu kotu sun yarda da abin da kotu ta yi in ma sai gaban kansu kotu ta kawo su to kaga in sun yi watsi da court order to kotu ta kawo su ita kotu ta san irin hukuncin da za ta yi musu sakataren jam'iyyar pdp a jihar zamfara Aliyu shattima rijiya su kuma jami'an jam'iyyar apc ga abin da suke cewa eh to gaskiya a su da al'amari na demokuraɗiyya kaga shi doka ta na siyasa da na jam'iyya da ake ciki farfaganda da ake yi shi mai girma gwamna bai yi kuskure ba akan canza shekara da na jam'iyya domin ita demokuraɗiyya hmm. yanci ne kuma kana da yanci mu muna ganin wannan dambaruwa da yake yake kasancewa ba wani abu ne ba al'amari na demokuraɗiyya kuma su ma da suka yi iya nasu suka tura court cewar gwamna ya saba doka ya canza jam'iyya da sauransu akai to gaskiya wannan wani al'amari na ra'ayi wanda kuma ba zai zama da wani matsala ko wani damuwa akai ba an saba da irin wannan to yanzu kuma ya kawo wani al'amari na cewa shi na a PDP ita jami'an PDP kuma ta goya masa baya har ka shiga kotu don cewa a cire mai girma gwamna sun shi samu wannan kujera to yana da wahala kasance cewar a cire gwamna don saboda ya canza sheka ya koma wani guri can jihar katsina 'yan bindiga ne suka kai wani mummunan hali a magamar jibiya a daren laraba ba, shigalan alhamis inda suka kashe mutane uku suka kuma sace mutum guda inda suka raunata hafsan soja guda da misalin karfe biyu na dare ne da 'yan bindigan suka shiga cikin garin kamar yadda uban al'umma wakilin magamar jibiya ya yi mani bayani suna na abubakar magaji wakilin magaji ma zan yi magama sai misalin karfe biyu makwabci na alhaji ya kira cewa wakili unguwan nan ko lafiya kamar na ji ana bugun gidan na ce mai cewa bacci ma nike kai kata da ni kafin in jayin waya daga kunne sai na ji halbin bindiga ta ta so biyu zuwa sai na sake kiran shi sai na ce eh na ji ga alamu akwai barayi cikin unguwan nan sai ce mai eh. zuwa kuma minti biyar haka sai ya kira ne ya ce gidana ne ake bugu ga nan sun dawo suna bangare gidana nan take na buga ma shi dpo waya da kuma masoyi wani lieutenant da ke tsaron jibiyar shi ma ce musu to muna cikin matsala a cikin unguwa suka tambaye ni ina ne unguwar na musu kutanci walla cikin hukuncin Allah dama su jaman tsaron nan suna bakin kokarin su duk lokacin da za mu ce musu ga matsala to gaskiya sukan hito cikin lokacin kuma biyar shi ma bai yi ba ya ce man gashi ya shigo cikin unguwai ita ce wayata ta karshe da shi na sake kira ba a yi fikin ba na sake kira ba a yi fikin ba sai kwamfikin ya koma tsakana da masoyi to shi ma bai ce ma an halbe shi ba sai dai ya ce mu yi hakuri ga jami'an tsaro nan sun shigo yana cewa a taimaka mu akalla sun kusan awa biyu a cikin wannan unguwar ba sun bi gida gida ne a a kasu dai wannan wurin saboda zuwan mu jami'an tsaron sai Allah ya taimaka suka tsaya dai shi suka koma wannan gida aljalirin suka ɗaukan mai mata da kuma kuɗin shi za su kai miliyan biyu da wani abu al'ummar najeriya dai sun zura wa sarauta allah ido su ga yadda za a kawo ƙarshen wannan kafin gwamnati mai ci yanzu ta miƙa mulki sani shi abin malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a da sani shi abin malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice yanzu haka dai al'amura sun kankama a wani katafaren gidan marayu da shahararren dan wasan sufa eagles ta nigeria odion igalo ya gina a birnin eko wanda tuni ya soma da aikin tsugunar da marayu 40 gidan marayun wanda aka kiyasta ya lakume kudi kusan naira miliyan 500 an gina shi ne a unguwar ijegun a jihar lagos da ke kudu maso yammacin nigeria an kuma gina gidan marayun ne a karkashin gidauniyar tallafawa marasa galihu ta igalo da zimmar tabbatar da mafarkin dan wasan na kyautata rayuwar marayu kamar yadda ya sha alwashin yi muddin ya sami ɗaukaka a harkar kwallon kafa ana kula da kusan dukkan bukatun rayuwa na marayu a gidan ciki har da ilimi da kuma horar da su wasanni har sai lokacin da suka kai shekaru goma sha takwas da haihuwa haka kuma ana sa ran ci gaba da ƙara yawan marayu nan gaba kaɗan a cibiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafar newcastle ta ingila da ke fafata gasar premier ta kaddamar da zawarcin dan wasan gaba na nigeria Moses Simon da ke takale da ƙungiyar Nantes ta kasar Faransa sakamakon haskawa da tauraron sayayya gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka da aka kammala kwanan nan a kasar kamaru rahotanni sun bayyana cewa simon ne ke kan gaba a jerin sunayen 'yan wasan da kungiyar ke farautar su kuma tuni ta yi kwakwaran shirin ganin ta mallaki dan wasan mujallar wasanni ta ongol ta rawaito cewa sayan simon na iya cin kungiyar ta newcastle zunzurutun kuɗi har fan miliyan ashirin a yayin da kuma kungiyar take da kudurin bashi ragin da albashinsa zai kama fam dubu ɗari ɗaya kowane mako a ingila din kuma yanzu haka kungiyoyin manchester united da liverpool suna gwabza yakin zawarcin matashin dan wasan barcelona ta kasar spain ronald araujo dukkan kungiyoyin na ingila biyu dai sun yi ittifakin cewa samun araujo wanda yanzu haka bai sabunta ragin zaman shi a barcelona ba zai karfafa 'yan wasan ƙungiyarsu. rahotanni sun bayyana cewa jami'an kungiyar ta barcelona sun jima suna tattaunawa da wakilan dan wasan akan sabon kwanta ragi to amma har yanzu ba su sami cimma daidaito ba araujo ya koma barcelona ne daga kungiyar boston ta kasar guy a shekara ta 2018 akan ragin farko na fan miliyan 1.400 kafin kara wani kwanta-ragin na fan miliyan 2.900 daga bisani a gobe talata za a soma fafata wasannin zagayen 'yan sha shida na gasar zakarun turai inda kungiyar psg ta kasar faransa za ta fafata da real madrid ta kasar spain yayin da ita kuma manchester city ta ingila za ta kece raini da sporting ta kasar portugal a ranar jibi laraba kuma inter milan ta kasar italiya ta kara da liverpool ta ingila kano kuma bayan munich ta kasar jamus ta fafata da salzburg ta kasar austria murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Toma a sanyin na yanzu kan ga maryam dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya Shugaban kasar Jamus Olaf Scholz ya faɗa a yau Litinin cewa kasashen yammaci na a shirye su yi muhimmiyar ganawa da rasha game da batutuwan tsaro a turai amma kuma suna so shugaban rasha vladimir putin ya sassauta barazanarsa ta yiwuwar mamaye ukraine India za ta fara tura tan dubu hamsin na alkama zuwa Afghanistan ta Pakistan a mako mai zuwa a wani haɗin gwiwa na ba sabon ba tsakanin ƙasashen biyu da ba sa ga maciji don taimakawa miliyoyin 'yan Afghanistan da ke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci. A watan Nuwamban bara ne Afghanistan ta amincewa India akan buƙatar tura alkama ta yankunanta kuma ɓangarorin biyu a yanzu sun tsara hanyoyin da za a bi don dakon alkamar. jami'an pakistan su suka tabbatar da haka a yau litinin a yau litinin kuma a nan amurka aka shirya fara shari'ar wani tsohon ma'aikacin bankin goldman sachs na kasar malaysia da ake zargi da taimakawa wajen yin sama da fadi da ɗaruruwan miliyoyin dala amurka daga asusun 1mdb na kasar shari'ar da ta yiwu ta yi ƙarin haske akan matakan da bankin ya ɗauka game da gargaɗin cin hanci da rashawa da ya samu To ba sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizar Gresham da ta bada umarni da ma injiniya mu na wannan dare. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa abin bai amin. Salamu alaikum.